This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke da muku da wani sabon shirin a yau ranar Lahadi 16 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi a yau ma muna ɗauke da shirin kallabi tsakanin rauna. A yau ɗin ma abin da muke tafi da shi kenan bayan an sha labaran duniya daga Muhammad Hafiz Baballe. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojin Cape ta faɗa a yau Lahadi cewa dakarun Rasha sun ƙara zafafa kai har-har a gabashin Ukraine yayin da wani jami'in ƙungiyar tsaro ta NATO ya yi hasashen cewa Moscow za ta ƙara ƙaimi wajen kai har-haranta yayin da tattauna game da kawo ƙarshen yakin ke gabatowa. Cape ta ce har haren sun fi mai da hankali ne a kusa da cibiyar hada-hadar kayayyaki ta Pokrovich yayin da ake sa ran jami'an amurka da rasha za su tattauna a cikin kwanaki masu zuwa kasar saudiya kuma shugaban amurka donald trump na kokarin samar da zaman lafiya sojojin kif sun ba da rahoton fafata 261 da rasha a cikin sa'o'i 24 a ranar asabar adadi mafi yawa da aka samu a wannan shekara kuma fiye da ninki kusan 100 a kowace rana da aka bayar da rahotanni a kwanakin da suka wuce. Shafin yanar gizon sojan Ukraine Deep State ya rubuta da yammacin ranar Asabar cewa yauce rana mafi wahala a 2025 a fagen daga. Akalla mutum 48 ne suka mutu sakamakon rugujewa wata makar zinari da ake aiki ba bisa ka'ida ba yammacin kasar Mali a ranar Asabar. Kamar yadda hukumi da majiyoyin yankin suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa. Mali na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a nahiyar Afirka. kuma wuraren haƙar ma'adanai akai-akai ne ake samun munar zabtarewa ƙasa da kuma haɗura. Hukumomin ƙasar sun yi ta faɗi tashi kan hana haƙo ƙarafa masu daraja a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, wadda ke cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. Wani jami'in 'yan sandan yankin ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai arba'in da takwas biyo bayan zabtarewa ƙasa. Waɗanda abin ya shafa dai 'yan mata ne ciki har da wadda ke ɗauke da ɗanta a baya. Akalla mutum sha takwas suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a tashar jiragen ƙasa da ke babban birnin ƙasar Indiya da yammacin ranar Asabar, yayin da cunkoson jama'a ke ƙoƙarin shiga jiragen ƙasa zuwa taron addini mafi girma a duniya, a cewar jami'ai da rahotanni. Taron ibada Kumba Mela yana tattaro gumman miliyoyin mabiya addinin Hindu a duk shekara sha biyu zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin ƙasar, kuma yana da tarihin balawi masu alaƙa da taron. ciki har da wanda ya faru a watan da ya gabata lokacin da akalla mutum talatin suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a wurin ibada mai tsarki na gangis da yammuna da kogin saraswati mai tattare da tarihi gaggawa a tashar jiragen kasa a new delhi ta faru ne a ranar asabar yayin da jama'a ke kokarin shiga jirgin kasa don zuwa taron da ke gudana wanda za a kammala a ranar 26 ga watan fabrairu nan da muke ciki dr ritu sazina mataimakiyar shugaban asibitin lok nayak a new delhi ta shaidawa a kamfanin dillancin labaran faransa cewa zan iya tabbatar da mutuwar mutum sha biyar a asibiti ba su da wani rauni a fili yawanci watakila sun mutu daga rashin iskar numfashi ko kuma watakila wani rauni mai tsanani amma za a tabbatar da haka ne kawai bayan an yi bincike a kan gawarwakin ƙarshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafiz baballaki ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma lokaci da za mu koma mika fili ga alhera audu domin ta gabatar mana da shirinmu na kallabi. A yi sauraro lafiya. Ya na nemi chairman na abuja municipal allah ya tamake ni na ci primaries dina sai muka je kuma muka yi final election din muka ci zabe pdp suka ci zabe to a lokacin dai ni ne candidate na pdp sai muka ta sama da kasa kuma da tribunal wasu suka kai kara ko zan ce princess eh, adazodo ne ta kai kara da kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu banda hira da kallabinmu ta mako wata mace da ta rike mukamai da dama a ciki da wajen najeriya yau shirin kallabi zai fara haska fitila kan wani yanayin rayuwa da matasa mata da dama suke shiga da al'umma ke kyamata za ku ji hirar da shirin ya yi da waɗansu mata da kuma abin da ya sa su irin wannan rayuwa ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kasashe da dama na duniya mutane musamman matasa suna zuwa gidan gala da ake kira club da turanci domin shakatawa da saduwa da abokai ko neman kulla abota da masoya ko ɗauki kewa ɗauke hankali daga wani abu da ya sha masu kai da dai sauransu duk da yake galibin waɗannan dalilai ba su da aibu sai dai a ƙasashen nahiyar afirka da dama ana ɗaukar masu zuwa gidan gala a matsayin mutanen da ba su da tarbiyya da sukan zama abin kyama har tsakanin danginsu. Shirin kallabi ya yi hira da waɗansu matasa mata da suke harka a gidan gala waɗanda suka bayyana abin da ya sa su irin wannan rayuwa. Ni suna na Rabi'a ta 'yar mutanen Kano. Malaman Rabi'a, kin taɓa aure ne? Kwarai na taɓa aure. To, yanzu fa da na ganki nan gidan gala ne, kike yi? Tabbas kin ganna a gidan gala. Amma ni kaina ba jin daɗin zama nake a cikin wajen ba. kawai ina rayuwa a cikin idan ba a san raina ba. To me baro ki da gida kika ga ya kamata a ce ki zo nan daga gidan iyayenki ne koko daga gidan aure kika taho nan? Daga gidan iyaye na na taho nan. Amma sai dai ni aure na ba na dole aka ba auren soyayya ne ne. Laifi ne na uwar miji ba wai na miji ba. Ina tare da mijina yana suna ina son shi don mun ƙaunaci juna sosai. Amma yana da wata mata ita ma guda daban. To mahaifiyar shi a kallon karuwa take mu. ba kallon mutuniyar arziki wani abu bai taba haɗa ni da ita ba ba mu taba faɗa da mijina ba ko sa'insa ko wani saɓani ko ɓacin rai ba mu taba yi ba tun da muka yi aure har muka yi shekara hudu ban haihu ba a cikin shekara na hudu ne na samu cikin da umar ɗana hmm. nake tare da shi amma sai dai mamansa ba ta ƙaunata kwata-kwata To ko me yasa ba bata kaunaki? Eh tana min kallon karuwa ne saboda ɗanta ya ganna a waje ya same ni ya aure ni. dalilin da ya sake a waje kaman waje yaya a gidan gala irin haka ko kuma yaya kwarai a inda ya ganni kenan a gidan gala ya ce yana so na zai aure ni kuma dalilin da ya sa muka yi aure kenan kuma mun yi soyayya da shi sosai amma sai dai waccan din wadda nake tare da ita abokiyar zamana yar uwarta ce ta fi son ta fiye da ni shi kuma ya fi so na fiye da waccan din su kamar auren gida ne aka yi musu ko mm. kuma auren soyayya ne dalilin da yasa ba ta so na saboda baya son wani ta ce ba zan taba zama a cikin gidan ba inda tana raye kuma hakan ya yiwu mm. dan baki da baki ta gaya mu kina kaman shekara nawa aka miki aure ina shekara sha takwas aka yi min aure gaskiya Yanzu kuma shekaran ki nawa? Na kai shekara ashirin da hudu. Yanzu shekaran ki ashirin da hudu. To kin ce min a gidan gala mijinki ya ganki har ya nuna son ki kuma ya aure ki. To kina gidan iyayenki me ya baro ki da gidan iyaye kika zo gidan gala har miji ya ganki ya aure? Kwarai a lokacin ban taba zuwa Abuja ba gaskiya. Hmm. An ɗauko ni mun zo Abuja akan zan yi aiki. Aikin aikatau kenan? kwarai ko aikin abinci. Hmm. Mun fara yin aiki na abinci muna yi wanda muke aikin tare da shi sai ce zai buɗe wani shagon mu koma ciki ya buɗe shago mun fara sai da abinci ashe yana so ya ɗiɗɗibi kayan mutane ne ya tafi ya banna a watan ni kuma ban san kowa ba ya anshi bashin mutane da yawa akalla ya anshi bashi sama da naira dubu ɗari da wani abu ni kuma ban san yadda ake ba lokacin hmm. saboda ban taɓa fitowa ba ya anshi waya na ya da ya ce zai kara jari a shi tafiya zai ya bani ni kuma ban da komai a hannuna dalilin da yasa na fara wasa kenan kuma ba komai ne yasa na fara wasa ba ma'ana wasa a gidan gala kenan eh man din gidan ne da yake a kofar gidan muke sai da abinci sai gani ina zaune a wajijan dai ba kowa kuma ba a sai da komai a wajejen wayanda suke bin bashi sun zazzo sun kwashe kayan abincin su tukwane da komai da mm. komai an banni ni kadai sai ce to in dawo gidan wasa in fara wasa mun har in samu kuɗi in tafi gida to dalilin da yasa na fara wasa kenan dan samu kuɗi ina samu kuɗi ina kai ajiya har na samu kuɗin da zan yi amfani da shi to dalilin abin da ya sa mun fara soyayya da wannan mutumin ya gani ya ce yana so har soyayyan mu ta yi karfi ya ce zai aure ni dalilin da ya sa ya mai da ni gida kenan ya aure to bayan matsalar uwan miji shi mijin naki ya biye ma mahaifiyar shi kenan ya sake ki ko ko me ya faru har ya sake ki gaskiya a yace yake so na na san ba tilas aka yi mai ba zai iya sake na to yanzu ya batun makaranta makaranta na yi firamare na yi sakandare hmm. amma ban karasa karatu na ba hmm. na dawo Abuja na. To me yasa da kika baro gidan aure baki koma gidan iyayenki ba kika sake da gidan gala? Haka ne. Na koma gidan iyayena. Har na yi idda na fito. Muna zaune a gidanmu ba mu da wani namiji babba. Duka mata ne gidanmu mu hudu. Sai karamin namiji karami ne can mai shekara takwas. Mahaifinmu ya rasu. Mahaifiyarmu kuma ba ta da ƙarfi ba ta sai da komai. Ina da ƙanne uku, ina da yaya guda ɗaya mace. Ita ma kuma tana gidan mijinta tana daura tana yin aure. To muna zaune ba kuma mai taimaka mana, sai dai tana ɗan zuwa haka gidan 'yan uwanta yau da gobe yau da gobe kowa gajiya zai hmm. To dalilin da yasa na fara taimakawa mahaifiyata kenan. amma bata san ina wata sana'a ta banza ba mm. ina aikata ina aikata abu amma bata sani ba to yanzu kamar da me da me kike a wannan gidan galar eh to muna yin rawa ana biyan mu abin da muke yi kenan bayan rawa ba wani abin da kuke yi muna aikin banza mana tunda wannan aikin duk wanda ya san aikin solo ai ya san abin da ake aikatawa to kamar nawa kike samu a rana eh to gaskiya a rana in na samu kuɗi in a gidan wasa ne ana bani kuɗi sun kai haka za a bani dubu goma sama da haka dubu sha biyar ina taimakawa yan uwana in ba su da lafiya abinci wani abun a kullum ta Allah zan tura muku kuɗin da za su ci abinci. To yanzu ya batun komawa gida ba kya wannan tunanin? A kullum ta Allah ina tunanin in koma gida kuma a kullum in zan kwanta bacci ina tunanin ya zan yi in koma gida saboda mutuwa. in ba mutuwa akwai ciwo abin da ake gudu kenan ina bala in san aure a rayuwata amma sai dai komai lamari ne na ubangiji komai sai Allah ya yi haka yake fa to ba iyakarta kenan ba mako mai zuwa za mu ji dalilin wata matashiya na mai da wasa a gidan gala sana'a shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rike mukamai daban-daban a ciki da wajen Najeriya da ya hada da shugabancin wakilan kasashen duniya. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi. Ga kallabin mu ta mako. Sunana Sarauniya Esther John Audu. ambassador esther john audu zan ce ni ce diyar ta biyar cikin 'ya'yan babana mu goma amma ɗaya dai ya koma so muna nan dai sauran mu tara cikin goma ɗin an haife ni a kaduna na yi makaranta barnawa lea primary school barnawa kaduna na je government commercial college zaria daga zaria na je katsina lokacin katsina college of arts science and technology daga katsina na zo na je kano atc abu kano a lokacin daga atc abu kano kuma na zo na ɗan aiki kaɗan da nasirdin group of companies a jos nasco biscuit wasu suna kiran su nasco amma it's a group of company so nysc kika yi a'a na yi nysc bayan da na yi degree program ɗina a university of jos na na yi nysc a abuja then yi wancan daga secondary school ne kika je nasco biscuit a'a daga katsina college of arts science and technology ne na aiki da nasiruddin group of companies nasco biscuit tana karkashin nasiruddin group of companies ne eh don suna da abubuwa da yawa abubuwa da yawa suna da nasco this nasco that dai duk ga sunan dai bonus and so on so um tukunan na zina koma na ji na yi degree program dina bayan degree program dina shi na na nysc dina a na kika yi degree a university of jos na yi degree course dina tukunan na ci gaba da aiki na kuma a fcda education department dama na fara kwaisuwa ne a government secondary school a um, kuje wani shekara kenan na fara 1985 shi na fara aiki a fcda na zo na bar fcda education department 1998 um, da zan shiga siyasa shine na yi voluntary retirement ne na yi na zana shiga siyasa daga haka kuma na zana ci zaɓe na zuwa house of reps na abuja municipal buhari federal constituency a national assembly tun da bamu da state assembly a nan abuja eh. to bayan wannan zaɓe ne shekara hudu a house a'a lokacin ne shugaban kasa ya rasu abacha jamra abacha shine shugaban kasa a lokacin to lokacin ne na ci zaben nan sai aka rushe mu aka rushe majalisa lokacin da shi jamra salab ya zo ya karba mulki bayan rasuwan um, jamra abacha mhm. sai aka rushe mu da aka rushe majalisa sai mutanen bude zan ce mutanen gida sun zo sun same ni suka ce to su tun da an riga rushe bu ba za su so in koma majalisa ba za su fi so in je in yi basu chairman na local government a lokacin ni da na zana ji maganan su don na son koma bina majalisa suka ce a'a su suna so ne zan fi basu amfani a local government da suka ba da shawara haka sai na ce to shikenan tun da su din ne kuma su za su yi zabe gara bi maganan su haka din aka yi tukunan na jina nemi chairman na abuja municipal allah ya tamake ni na ci primaries dina sai muka je kuma muka yi final election din muka ci zabe pdp suka ci zabe to a lokacin dai ni ne candidate na pdp sai muka yi ta sama da kasa kuma da tribunal turka turka wasu suka kai kara eh to wasu suka kai kara ko zan ce princess eh, adazodo ne ta kai kara don ita ne candidate din a lokacin ampp da ya kiran su ko mm. aps to so ita ne dai princess vivian anazodo eh su ne dai suka kai kara sai na zama ci shari'an nan bayan shari'an sai na zama aiki dai a abuja municipal din a matsayina a zaɓaɓɓiyar uh, chairman na abuja municipal na yi na gama lafiya na so in koma rikici dai ya zo ya yawa ban zo na koma ba na dawo na yi zama na gida bayan haka sai a lokacin dai aka gama zaben nan sai an sa ni a board na education suna na ya shiga board na federal polytechnic bida na na serving a karkashin council na bida muna kai sai lokacin his excellency uh, former governor erufai shine yake ministan fct Su ya ya sa ni a uh, area council service commission suka bani permanent member shekara hudu muna nan dai kamar commissioners ne mm. so inda kai sai aka yi zabe um, sai shugaban kasa gaye yar adua his excellency yar adua ya zo ci zabe shi sai ya zo ya bada appointment na zama ambassador lokacin da na tafi da gambia na yi ambassador na nigeria a gambia a eh, shekara hudu ne na yi don da ya zai ya rasu goodluck ya shigo ya zama shugaban kasa ya bar dukanmu da muka tafi din muka gama aikinmu bayan haka da shi ma goodluck ya zo ya tsaya zabe na kanshi sai ya zo ya ci zabe da ya zama shugaban kasa ba ta wancan da ya karba eh, sauran na yaraduwa ba eh. to lokacin ne kuma sai cikin zan ce yaran yaraduwa sai ya sake mai da mu sha biyu muna nan mu sha biyu cikin list na yaran yar addu'a da ya zo ya dinmu sai ya ce mu sha biyu din mu koma missions dinmu so haka na zo na koma gambia kuma na je na yi kusan shekara takwas <laughs> a gambia tukunan na dawo da aka yi zabe shugaban kasa his excellency muhammadu buhari ya ci zabe so ya zo ya appointing nashi ambassadors din tukunan aka sa muka gama shi shugaban kasa buhari ya bar mu muka gama tenor din so mun sauka daga aikin dai you know at the right time tukuna ya zuwa appointing sabobin ambassadors to lokaci ne na dawo gida tunda na dawo gida sai na ci gaba da neman kwabo-kwabo na din dama na kai <laughs> na kai to yaya jakadanci yake to alhamdulillah zan ce zan ce dai ba abu ne mai sauki ba don koya ni dai ka zama jakadiya ka san kana da aiki ko kina da aiki so zan ce alhamdulillah allah dai ya bi da ni na gama lafiya don aiki ne wanda kai za ka dinga komi naka dai ana kallon ka kai ne shugaban kasa na kasan naka gaba daya so magana da kayi sai dai ka yi a hankali don komi da ka faɗa ya zama karfe za a ci abin da shugaban kasan ka sun faɗa kenan kuma ko ya ne dai halayenka ana nan ana kallon halayenka shine halin kazanka ko kuma kina da aure abinda ko mataka ko mijinka ya yi duk kowa na kallo so aiki ne wanda in za ka yi shi ka tabbatar ka dubi kanka ka yi shiri ka yi shiri dai ka san dai ka riga ka zama idon kasarka da idon shugaban kasanka so um, alhamdulillah dai allah ya bi da ni na yi na gama lafiya hmm. tunda dole ne ka yi ta hurda da shugaban kasan kasan don aike ka kaje so don akwai kaman bilateral relationships hmm. multilateral relationship hmm. na kasashen waje da naka kasan dole ne ka sayan da zaka dinga lallaba kana abubuwa da sauran kasashen waje wanda ba zai lalace ma kasanka suna ba ka yi ta aiki dai wanda zai dan rufe ma kasanka ma asiri ma akwai asiri. sai ka gan yadda za ka yi ka rufe ma ka asiri kuma ka rufe ma kakka asiri ka rufe ma shugaban kasanka asiri Da wadda gaba daya ana kallon ka da kallon ka halin kasanka kenan so dole ne ka yi kokari ka gan dai ka rike kanka ka ba kanka girma ka ba mutane girman da ya kamata ka ba su ka yi kokari dai ka gani da za ku ta harka da juna you know kasa a natse dangantaka tsakanin kasashe yes so that ba za ka bata ma wani ba kuma kada ka yadda wani ya bata naka don wani lokaci yakan kai wanda in ma za a ce ai maka wani laifi ne sai sai kai ma ka yi dabara ka san yadda za ka yi kamar ma masu shi su yadda ya kamata mm. so wannan dai zan ce aikin nan dai kam aiki ne wanda dole sai dai ka sai da zaka yi ka tsare kanka ka tsare kasanka amma duk dai aikin dai wanda dai zaka tabbatar ka yi shi dai da zai kawo ma kasar ka sauki ma kanka sauki da shugaban kasan ka sauki kuma ya kawo kauna tsakanin kasashen ya kawo kauna tsakanin kasanka da wasu kasashen so haka din ne dai to sai kika shekara takwas kina haka ina kai na zo na yi shugabanci ma na ambasadoci da suke cikin kasan don wani lokaci akan bi seniority a san wanda kaza ba din mm. suna kiran shi dean of the diplomatic corps na kasan eh. na na yi din ina ji har yanzu ni ne na zama kamar longest serving din tun da na koma da na koma sai shugaban kasan ya ce to shikenan gashi na dama ni ne din kafin tafi amma ba tafi tafiya gaba daya na yi ba eh. an sake mai da ni sai da ci gaba kawai da shugabancin sauran kasashen wajen so um, so ke kika ta tafiyar da su a kungiyance eh, a kungiyance na su jakadodi eh, jakadodi so mm, once a while sai kira meeting ambassador na america ambassador na saudi arabia ne na na united kingdom ne na france ne kowa sai su zo mu yi mitin tare mu sayan da za mu yi muna da abubuwa da za mu tattauna suna da wani abubuwa da ba su so sai su gaya min sai ni in je in same su in same shugaban kasa in ce to gashi gashi gashi koke koken mu sai shi ma sai ya duba akwai abubuwa da suke ma da yana yi mana daɗi sai in gaya mishi gashi dai alhamdulillah muna sai a jinjina mai sai su ma you know so na yi aikin nan kam na kai kaman kusan shekara biyar da yi don in most cases wasu suka yi kafin a ce ko sun riga sun gama tani din su sun tafi so sai aikin kwade yanzu mm, to <laughs> na zo gaba daya na zo na kosa cikin aikin ma gaba daya so ya ya zama lokacin da zan tafi ma suna ta tunani yanzu da zaki tafi ko wane ne ma zai zama shugaban mu you know to amma alhamdulillah dai na yi aiki da su dukkan su dai sun ji daɗi ba yadda zan kira su ba za su ansa ba kuma abin da na ce su yi shine za su yi kuma suna da abin da ya dame su sai suka gan sun zo sun same ni in america ne uk ne sai su zo su same su ce ga problem da muke da shifa fa da nan mutanen na kasan mu nan san ce to bari mu duba mu ga yadda za mu yi me kike so ko me kake so a yi sai mu tattauna mun tattauna san je yi da su can sai ki gan an an gyara abubuwa to yanzu da kika gama kuna dangantaka kuna hulɗa da waɗanda kuka yi aiki tare ha har wayo har wayo akwai su ba ma ba duka ba wasu dai da Na nan har yanzu na nan da relationship ina da ambassador na da na america su biyu ma don tun da na koma har suka canza zuwa wata na yi aiki da ambassadors guda biyu na america dukan mu in touch lokacin da aka sake appointing daya ma daga cikin su sai ta rubuta in zo inauguration dinta sai nigeria suka bani permission sai na tafi america a lokacin mrs clinton ne ma take abin nan nasu ta yi secretary of state din su kamar sgf namu mm. kenan mm. so na na tafi na je white house su aka gama komi na dawo so wasu muna na muna hudawa da su mm, ta email ne wasu ta whatsapp ma har yanzu. kin cika kallabi tsakanin rauna sarauniya ambasada esther idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji gwagwarmayar da ambasada esther ta yi a siyasar najeriya bayan dawowar ta gida uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Nan kuma za mu dasa aya a shirin na wannan makon sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako ambasada Esther John Audu da wakiliyarmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da ta ba da gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma Fiona dudu da ta daidaita sautin shirin a madadin su duka. Ni alheri ke muku fata alheri. a gai da alherar tawagarta. To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona Omayin Dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.